Ɗaliban makarantar ƙasar Amurka da ke jamhuriyar Nijar kenan suna rera taken ƙasar Amurka a yayin bikin tunawa da ranar cika shekaru 240 da Amurka ta samu 'yancin kai wanda ya samu halartar ɗumbin jama'ar da suka hallara a ofishin jakadancin amurka tun a ranakun farkon samun yancin kan jamhuriyar nijar a ɗari tara da 1960 ƙasar amurka ke tallafawa wannan ƙasa a fannoni daban-daban lamarin da ya ƙara ƙarfafa hulɗar diflomasiyyar ƙasashen biyu kamar yadda jakadiyar amurka a nijar ambasada yunis redek ta sanar a jawabinta na ranar 'yan dafanda alashi idi bara'u shine jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin amurka a nijar a cikin jawabin ambasada Redip ta taɓo wato matsalan magana tsaro wace ƙasar Nijar ke fuskanta wace kuma a ciki Amurka ke taka muhimmiyar rawa ta taimaka ma ƙasar Nijar da horo da kayan aiki da kuma irin hikima ta zakulo bayanai na siri wato uh, intelligence da kuma ta jinjina ma iyallai da sojoji da al'ummomin Nijar waɗanda wato yaƙi da ta'addanci ko kuma hare-haren ta'addanci suka wato kai ga salwantar da wasu daga cikin mambobin iyalansu baya ga ɗimbin ainihin kare hakkin ɗan adam da na demokradiyya da shugabannin rukunonin al'ummar nishar da suka halarci wannan biki na cikon shekaru 240 da samun yancin kan amurka ministocin gwamnatin shugaba isu muhammadu ma sun hallara ɗimbi domin ƙara jaddadawa amurkawa gamsuwa da ƙoƙarin da ƙasar ta amurka ta sa gaba domin ci gaban nishar da 'ya'yanta ta kowane fanni ga abin da ministan harkokin wajen ƙasar nishar kalal ibrahim yakuba ke cewa mu da amurka yau hanyar mu guda lissahi mu guda kuma ta mu guda mu babbar rana ce gare mu babban amunan mu ne a cikin kokowa gare muke da nan ga wanda suka kawo tashin hankali a cikin kasashen mu suna kama mana a shin hudu da demokrasiya a cikin kasashen mu amurkawa suna taimakawa kenan ka gani in aminin kana da abin alheri sai ka zo ka taya shi mu dai tahiyar mu da muke muna gane ma juna kuma muna fatan ko da yaushe wannan hulɗa ta ƙara ƙarfi kuma ta zama mai unhwani ce ga al'umma ƙasar mu kuma ga al'umma Amerika don duniya su zama lafiya. A ci gaban jawabinta, jakadiyar Amurka a Nishar ambasada Yunus Redek ta yaba wa 'yan Nishar da halin dattakon da suka nuna lokacin da aka gudanar da zaɓuɓɓukan 2016 ba tare da wani tashin hankali ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.